Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da warhaka. Sunana Ɗibo Abdullahi wanda kuka fi sani da garkuwa. <clears throat> to, shin ko kun san cewa a shekaru takwas mun samu cin baya sosai a mazabanmu na lafiya da ubi? Mun samu cin baya a bangaren ayyuka, mun samu cin baya a bangaren samawa manoma ingantattun kayan aikin noma mun samu cin baya a wajen samar da ruwa mai tsafta mun samu cin baya a wajen samun tallafi daga wajen matakin birnin tarayya wato federal republic na nigeria shin ko kun san cewa a yanzu idan ka shiga ministries da yawa da dama za ka sami cewa wanda aka fi ba su aiki mafi yawa wanda suke aiki a wajen ba daga cikin maza ba lafiya da ubi ba ne wasu za ka same su daga kiyana wasu daga doma wasu daga Karo? me yasa mu ba a ɗaukar mu aiki ko kuma me sa ba mu da yawa a wajen wannan aikin abin na mun ciwo sosai idan na tuna haka ya za mu kawo mafita wannan shine abin da yake damu mu wa za mu zaba dan majalisar mu ya kamata mu canza mu kawo adali wanda ba ruwansa da babbancin kabila da addini mu kawo adali wanda ya san mutuncin matasa wanda ya ta san mutuncin dattawa wanda ya san mutuncin mata tsofaffi iyayenmu mu canza mu canza dan majalisar mu mu kawo wanda ba ruwan shi da babbancin addini wanda zai kai mataki wanda zai kai mazabar mu mataki mai kyau wato mazabar lafiya da ubi waye shi ne honorable muhammad a almakura ɗaya tilo gagara badau wanda ya yi mulki shekaru takwas baya daga 2004 zuwa 2011 wanda kuma aka samu moruwa sosai a ƙarƙashin mulkinsa mu dawo da shi domin mu ci gaba da samun amfanuwa na rayuwa ya tsaya mana tsayin daga kam mu samu wannan basin rayuwa hanya ɗaya ce tak idan muka zabi honorable muhammad a almakura a matsayin ɗan majalisar da zai wakilce mazaban lafiya da obi a matakin birnin tarayya wato federal house of representative representing lafiya obi federal constituency ta hanyar zaɓinsa ne kaɗai za mu sami wannan abubuwar da dama domin tallafa wa rayuwar mu, domin shi kaɗai ne wanda zai muna wannan abubuwar shi kaɗai ne wanda zai tsaya muna tsayin daka kyam domin ya gan cewa mun mori duk wani abin da ya zo na gode